na zo in closing wannan mata din na cikon soso shi kadai ne za mu closing din shi yanzu so na fito sai na ji Aisha Umaira tana tafa mun masu ciko masu ciko fans to waye mutu ya tashi so ai Aisha Umaira dole ne ta bakin ciki Adam A Zango yayi wa Umaira habu wani abu Maryam Keke ta su burbudawa Aisha Humaira Ashar kan cikon duwawo rikici ya barke a kaniwood sosai a nan ne babban mawaƙin arewacin najeriya da kuma na masana'antar kaniwood wanda aka fi sani da lilin baba ya yi shagalin su shekara ɗaya da yin aure inda tsakanin aure da shi da umirahab wanda hakan ne ya jawo mawaƙin ya wallafa a shafinsa na instagram kamar yadda kuke gani a yanzu inda ya rubuta it's exactly one year today alhamdulillah ya allah Happy anniversary to us. Hashtag Shira Forever. Thank you well wishes. We do appreciate your love and support. Hash zata fashe, hash musica, hash video. Wato abin da ya faɗa harshen Hausa shine yau kimanin shekara ɗaya kenan na gode wa Allah. Sannan kuma barka da ƙarin shekara aure a gare mu, Umi Rahab da ni. Na gode muku sosai da irin fatan alkhairi. Allah ya biya ku da irin soyayya da kuke ban da kuma gudunmuwa bayan ya wallafa wannan abun ne kuma sai jama'a da dama suka fara mai fatan alkhairi inda kuke gani har mutum 22,931 suka yi masa laikin wannan bidiyo da ya daura to bayan ana cikin wannan rikici kuma sai adam a zango shi ma ba a barsa a baya ba inda abin da yawa umar habdin ne ya taya ta murna shi ma inda ya wallafa a shafinsa na instagram shi ma kamar yadda kuke gani a yanzu ya rubuta happy anniversary to you loveliest sister and most wonderful brother in law i hope that your life is a stunning bundle of love and happiness on this auspicious day you are fortunate to have a joyful and beautiful journey i'd like to wish you a very happy and enjoyable anniversary lilin baba is exactly one year today happy anniversary to you guys wato ya yi murna da ƙara shekarar aure soyayya da kuma tsakaninsa da 'yar uwarsa wato ƙanwarsa sannan kuma ainihin masoyinsa mutumin kirki sirikinsa wato lilin baba ina fata rayuwarku ta zama cikin annashuwa da soyayya da kuma jin daɗi da farin ciki a wannan rana sannan kuma za ku samu annashuwa da kuma farin ciki a tafiyarku ta aure sannan kuma ina mai ƙara jin daɗin sanar da ku cewa na taya ku murna sosai da sosai ku ji daɗin cika shekarun da kuka yi lalle lilin baba haka ne yau shekara ɗaya guda kenan barka da ƙara shekara aure mutane na to wannan dai shine kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakanin adam a zango da umar rahab da kuma lilin baba inda adam a zango ya taya su murnar ƙara shekarar aure to da fatan Allah zai kara haɗa kan masoyan baki ɗaya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau raina a ɓace yake na fito domin kwana biyu bana ma sanin ma ni mai ke faruwa ma a cikin wannan yanayi kun fuskanta ai so na fito sai na ji Aisha Umaira tana ta faman masu ciko masu ciko fans to waye mutu ya tashi so ai Aisha Umaira dole ne ta bakin ciki domin cikin Aisha Umaira kamar masu da ita da tima koma jim in ba kwa jim ku je ku nemi lipton ɗin da zai sake muku tumbi domin wannan hasada ponsto ne ba ki da shi ana yanzu kuma abin da ake kalla kenan wa'innan shef ɗin coca-cola shef kowa cewan yana so ko ke mace ce iya hasada ki in kika kalli shef ɗin coca-cola kin san cewa shef ne mai kyau ko da ko baki da shi ya kamata a ce kina dan yanayin yanda jikinki zai yi ko kuma a'a yanayin shape ɗinki zai fito sannan wadda wannan faran nan wadda za ku ganta yanzu tana tana ta faman surutu na ai kina ciko ponstu ko kin manta kina yin ciko ponstu duk da suka fito suna magana nan duk suna yin ciko ponstu yawwa kuma ko ni ko ni da idan na je gurin tela na ina cewa malam saka min wannan abubuwan nan wa'inda za su tashi su in sa ɗinki na ya acan acan da ni because saboda ina so shape ina ya fita ko zan je ne hoto ko wane ne kun gane yayi so idan kika shiga irin fashion designer din fashion designer din dole ne dole ne ana so sai kin yi fitted in jikin ki kin gane ai wasu ma saboda mu anan idan ka fita waje wasu har month din da zai zai kai ka jim din har tumbinka ya sauka hips ɗinka ya bayyana kun fuskanta ai idan za ka yi wani shooting ɗin har sai ka yi wannan sannan za ka fara so kawai ke ba ki da shi kina da katon tumbi in kira zaki ce da ke baki da baki da baki da mai kyau baki da shape ɗin coca cola me sai kin fito kin ce ah, su wannan eh, while idan ma suna cikon ma ina tunanin kuɗin su ne kuma sun ga za su iya ne so akwai abubuwan da idan aka fara lissafo muku lissafo muku wa'inda ku kuke yi da baƙin ciki da kuke saka wa zuciyanku to masu yin masu fitat ɗin nan wa'inda suke shaf ɗin coca cola a dai wuce um, ba za mu daina yin ku ba domin kuna da structure mai kyau kuma za ku iya um, presentation za ku iya wakiltar mu a ko'ina a yanda mu ma muke ganin wasu na wasu nahiyoyin suna yi don haka babu da ala cire wannan hasira fonsto din nan naki da kike yi sannan kuma wa'annan idan kin san kina da katon tumbi Assalamu alaikum barkamu da warhaka ina muku fatan alkhairi Ai hakuri na taso daga bacci ne <laughs> na zo in closing wannan mata din na cikon soso shi kaɗai ne za mu closing din shi yanzu from my side wannan shine um, last episode of this matter na cikon soso amma sauran cikon-cikon da ake yi su ma idan ta kama mu biyo ta kansu za mu biyo ta kansu yanzu za mu ƙara saka cctv din mu gani wala Allah da aka yi zancen wancan cikon kila wasu za su dan kiyaye wasu cike-ciken da ake yi tunda dai mun gane cewa kun fi gane irin wannan faɗakarwar fiye da wanda malamai magada annabawa suke yi malami yayi wa'azi a ci masa mutunci a zage shi a ce hasada yake to wace ce kuma wata banza wata aisha umar da ba ta da ilimin komai kanta. dan na faɗa an ce hassada ce ko kuma an ce menene ko an yi zage ni dama malamai ma kuna musu malaman gaske balantana ni ba malama ce. abin da na san ɗabi'ar mu ce mu mata muna yi shine sannan kuma wasu suna cewa hassada hawa dan Allah to a cikin waɗanda suka tsargon gaya min wacce zan yi hassada da ita a yi haƙuri a afuwa ba na alfahari ni ba kowa ba ce ba yar kowa ba ce ban kuma taɓa fitowa na ce ni wata ba ce amma a yi haƙuri idan na ɗan yi alfahari a haka saboda in ba da point ina ne a gane me nake so in ce a duk cikin waɗanda suka tsaro ko kuma waɗanda suka fito suna ce ce ku ce a waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba Allah na tuba babu wanda nake ganin ya fi ni ballantana in masa hasada. masu cewa kuma trending nake nema wani trending nake nema wani trending ne ya rage wanda ban yi ba a Instagram ina da followers miliyan ɗaya da dubu a TikTok ina da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya faɗa min wani wani trending ne ban yi ba me ya rage followers nake nema ina da su duk wanda suke wannan magana na fi ku followers na fi ku na fi ku um, sorry na fi ku komai a takaice in short na fi ku komai ba zan yi hasara da ku ba kana hasara ne da wanda ya fi ka wani abu shine idan kana da ciwon a ranka dan kaga ya fi ka za ka yi hasada amma ta za a yi kai hasada da wanda kasancewar kai ne ka fi shi mun fa sani fa duk wanda ya fi ka ka sani idan ma kai ne ka fi wani ka sani ruwanka ne ka yi alfahari da haka ruwanka ne kuma ka gode wa Allah ka roƙe shi ya baka ci gaba da kai da waɗanda ba su kai kaɗan ba. babu wata yaya ta isa matasara ga baki ɗayan ku wallahi kun riga da kun sani haba dan Allah ni fa as fa as uwa ba za ta taɓa yin hasara da ƴaƴan cikinta ba ni wallahi tallahi ba zan taɓa iya fitowa ni in yi hasara da kowa ba kowa everybody ba zan iya hasara da kowa ba amma da Allah um, idan an ji haushi sai a yi haƙuri a gyara wannan zancen fa kuma zancen cikon nan da ake fa tsinuwa ce fa akan masu yi din ba kuma ni na faɗa ba Aisha Umar ce ta faɗa faɗin Allah ne ni kawai da na ɗan yi tsokaci ne akai a matsayina na mara ilimi akan abin amma dai na san cewar haramu ne na san cewar kuma tsinuwa ce akan wanda yake dan an fito an ce a gyara ko kuma idan an ji haushi a gyara sai abin ya muku ciwo to ayi haƙuri idan an ji haushi a gyara wannan maganan an san gaskiya ce kuma alhamdulillah abubuwa da dama sun ƙara bayyana abubuwa da dama sun ƙara bayyana hujjoji da dama sun zo cewar aure da gaske ne yakan mutu akan haka to mu dai gaskiya da auri yarinya ta je ta ɗan yi sati ɗaya biyu wata ɗaya biyu uku a dawo da ita sakamakon ciko da ta yi kwara idan an yi niyan auren ta aka gane cewa yanzu ciko take a fasa tana iya yiwuwa wannan maganar da aka yi ya sa mutane su mai da hankali akan wasu hanyoyin da suke ganin ya dace su bi don su gane ciko ne ko ba ciko bane idan ka gane ciko ne kaga cikon kana son shi haka sai ka ɗauka ruwanka idan kaga cewa baka son shi haka sai ka canja ka ce ka fasa da a aure ki ki je ki kwana ka kaɗan a damana da ke mu zo mu ci gaba da karuwa a TikTok din muna ƙara yawa ai kwara a ce kawai eh ya gane ciko ne ya fasa kin ga dai ai ya fi kunya a ce ana auren ki kwana kaɗa da ke bai da a ce baki aure ba a ce baki samu miji bane ko to da Allah a yi haƙuri neman suna Aisha Umar ta wuce neman suna ku yi haƙuri kamar yadda na ce kar a ce nayi alfahari Aisha Umar ta wuce neman suna gabaki ɗaya saboda waɗanda duk suka fito suka kalubalanci abin gabaki ɗaya gaba take da ku a komai na rayuwa idan kuna ganin cewar shigar banza shine wayewa dan ni ban dauki layin ina son in yi ba ko kuma bani da ra'ayi ya zama na cewa kuna gani na kamar irin ban waye bane ko kuma kauyanci ne ko kuma wani menene Allah ubangiji ya tsine wa wayewar kan da ake yin shi wajen shigar banza mutum ya fito gashi nan da kaya a jikinsa amma kuma tsirara yake me aka ce cewa aka idan kun gansu da irin wannan shigan ku tsine musu abin da aka faɗa kenan to ni me zan yi da shi idan duk wanda yake aikata zunubi a boye ana sa mishi ran zai daina Allah kuma zai iya gafarta mishi amma idan ka fito abin da aka ce wannan abu kar ka yi shi ka fito kirikiri ka nuna kana yi a bainan nasi ka nuna cewa baka jin tsoron ubangijinka kuma dama an ce